بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في كتابه مختصر شعب الإيمان الإمام القزويني ينامنا بياني أكان شعبة تتلاتين دا أكو دقتين شعب الإيمان إذا جن إيماني ياتي شين تعديد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها كو mutum ya rika tuno da ni'imomin da Allah ya masa sannan kuma ya waje bai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a game da wannan ni'imomin da ya masa wannan yana cikin imani amma mutum ya zama kawai kaza ya ci ya goge baki wannan ba ɗabi'a ba ce ta mai imani ana son Allah ya maka ni'ima a gani a ji قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت الحسين بن يوسف القزويني بنغرن سكينة قال سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق أحمد بن إسحاق قال سمعت الجنيدة al-junaid shine muhammad bin al-qasim ko eh junaid as-sadiq shaykh al-ta'ifa ko ra'is al-ta'ifa ko qala sami'tu as-sariy as-siqti eh sari as-sariy ibn mughallis as-siqti mun tawo ba da tarihin ta a baya ya rasu shekara ta 250 ina jin da biyu shekara ta 252 yana ɗaya daga cikin malamai masu zuhudu na farko-farko kun ga ya rayu a karni na uku ya rasu a karni na uku ɗari biyu da hamsin ina jin da biyu ɗari biyu da hamsin da biyu ko ɗari biyu da hamsin tsakanin wannan na taɓa kawo muku har da wasu maganganun ya ƙulu ya ce a shukuru ni'matu godiya ga Allah ni'ima ne godiya ga Allah wata ni'ima ce wa shukru alal ni'ami ni'matun sannan ka gode ma ni'imar da aka maka godiya ce ni'ima ila Allah ya tanaha shukru ila qarari har ya kasance godiyarka ta zama ta kai ba ta da iyaka har ta kai zuwa ga wani abu da tabbatar maka ya zama duk abin da za ka yi gabaki ɗayansa godiya ne ga Allah za ku yi da wannan magana ta sa manzo Allah sallama mai Allah liyaghfira laka Allah ma kaddama min zambi wa ma akhara ku amma mai manzo sama mai rike yi kana a'badan nas annabi sama da zanubansa da waɗanda ya da waɗanda bai yi ba in yana da su da an gafarta mai amma kuma sai ku kowa yawan bauta nana yake ta ce a'a ba kai bane Allah ya gafarta maka zunubanka waɗanda kai da waɗanda baka yi ba yace ya Aisha tu awala akunu abdan shakura ya ce ya Aisha ba zan gode ma Allah ba ba zan zama bawa mai godiya ba ai duk wannan abin da nake godiya ce nake ma Allah subhanahu wataala ina gode ma Allah kalli sahabban da suka samu aljanna tun a duniya aka ce su yan aljanna ne sai suka je suka yi ta bacci sai suka fi kowa ibada mu kuma da ba mu san matsayin mu ba muna dai fata mu kuma fi kowa kusuri mu fi kowa gazawa shi yasa godiya ga Allah ni'ima ce ka gode ma Allah in Allah ya maka ni'ima to kayi wata ni'ima ce Allah ke maka ba kowa Allah ke ba da ba in jiwa in ji asiri ibn mughallis وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي يا فداء في أول كتاب الرسالة مقدما للتاب فتاء نع رسالة الإمام الشافعي ينا للتاب شيء للتاب فقه دا أقرب تاء أصول الفقه شيء الرسالة أول من دونه في الكتب محمد محمد بن شافع المطلد وغيره كانت له سليقة مثل الذي للأرض من خليقة haka ibn al-hajj al-shankiti ya ce al-imam shafi shine farkon wanda ya fara rubuta littafi a usulul fiqh kuma wannan kusan malamai sun yadda da haka ittifaki cewa al-imam shafi shi ya fara rubuta littafi a usulul fiqh to wannan littafin nasa shine ar-risala a muqaddima ar-risala yake cewa alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah الذي لا يؤدى ni'matin نعمة من illa bi ni'matin منه wanda ba za a iya isar da wata godiya ta wata ni'ima da ya yi ma mutum ba sai da wata ni'imar daga gare shi kun gane maganarsa ba za a iya gode ma Allah ba sai da wata ni'imar da Allah ya yi maka me ni'imar ka gode mai idan Allah yana son ka to ba alamar ya maka ni'ima ba ce Allah na son ka kawai sai ya baka wani abu misali kana neman dukiya Allah ya baka kana neman mata Allah ya baka kana neman ɗa Allah ya baka kana neman ilimi Allah ya baka ce mecece mece ce alamar sa Allah ya azirta ka da gode mai kun gane shine ba a iya isar da ni'imar da Allah ta a gode ma ni'imar da Allah ya ma mutum sai ya ma mutum wata ni'imar wata ni'imar ita ce ne ya azirta shi da godiya mun gane yanzu ai tujibu ala mu'addi zalika ash-shukr wannan ni'imar ita ce za ta sabbaba a goda wannan ayi godiya ni'imar godiya ita ce ni'ima amma ni'imar kawai a baka wannan ni'ima ce ta ibtila'i kun gane a baka abin da kake so ni'ima ce amma ta me ni'ima tubtila ni'ima ce ta jarabawa amma ina ni'ima take an-ni'matul haqiqiyya ita ce ni'matul shukr an ni'imta ka da gode ma Allah ranar da Allah subhanahu ta'ala ya baka kuma ya azurta ka da gode masa to nan ne ka zama bawan Allah nan ne ka zama masoyin Allah amma kawai dan ya baka kana ta tambaye lanka a'a wannan jaraba ka ake yi وبه حدثنا البيحقي قال أنبأنا أبو القاسم أنبأنا أحمد بن سلمان حدثنا ابن أبي الدنيا ابن أبي الدنيا الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا صاحب المواعظ أظن أن sa ba malami mai wa'azi kamar ينادى موسوء da mawsu'arsa mujalladi دم duk maganganu ne na wa'azi al-imam ibn abi fa'anshadana mahmudun alwarraqu ɗaya daga cikin malamai masu hikima kuma masu wa'azi shi ma al-imamu mahmudun alwarraq ya la in kana shukuri ya ni'matallahi ni'matan alayya lahu fi misliha yajibu shukru fa kaifa ya ash-shukru illa bi fadlihi wa in talat ayyamu wa ittasala umru idha mussa bis-sarra'i amma sururuha وإن مس بالضراء عقبها الأدر وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر yace la in kana shukuri ni'matallahi ni'matan idan godiyar da zan ma Allah subhanahu wata'ala akan ni'imar da ya min ni'ima ce alayya a kaina lahu a gare shi fi ji yajibu shukuru to ashe a irin wannan ne ya wajaba a gode in Allah ya azurta ni da godiyar to wannan ni'imar godiyar to anan ne ya kamata kuma in gode kaga ita ce maganar at-sirri istiqdi din ila Allah ya tanaha shukuru ila karar ko ya maka ka gode sannan in ya azurta ka da godiya ka gode akan godiyar sannan in ya azurta ka gode akan godiyar kuma ka sace godiya a kan godiya kaga shi kenan haka zai ta yi shi ne ibadar ka ta ƙaruwa fa kaifa ya sihu shuku illa bi fadli to ya za a yi godiya ta inganta in ba da falala Allah ba sai idan Allah ya huwace maka godiya sannan za ka iya godiya wa in talatil ayyamu ko da kwanaki sun tsawaita wattasala al'umru kuma rayuwa sai ta saduwa wato mutum ya dade a duniya idza mussa sarra'i amma suruha idan aka jarrabu mutum aka shafe shi da abu na daɗi amma suruha to sai farin cikin ya gane wannan ni'ima wa in mussa bis sannan idan aka jarrabu mutum da abu mara daɗi a qaba hal ajru sai lada ya zo a bayan wannan in ka gode mun gane shi yasa shi kanshi haƙuri juriya ita kanta godiya ce shi yasa tare suke in asabatu sarra'u shakar fa kana khayran lahu wa in asabatu darra'u sabar fa kana khayran lahu falaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min اللهم اجعلنا من المؤمنين وما منهما إلا له فيه منة duka biyun da asarra'u da azzarra'u dukkaninsu daga Allah suke kuma a matsayin baiwa ne daga Allah tadiqu bi hal awhamu tunanin nuka za su kuntata in suka ce za su iya siffanta wannan baiwar walbarru haka tudu ma ba zai iya siffanta wannan baiwar ba ta Allah ta Allah ya azurta ka da godiya walbaharu haka nan ma teku ba zai iya fayyace maka irin wannan baiwar ta Allah ba Allahumma ja'alna min ash-shakirin yasa daga cikin addu'o'in Annabi salama ku dube su ko ta tadabburin addu'o'in Annabi salama kaka rika addu'a baka tadabburi Allahumma a inni ala zikirka wa shukrika kun ji ko wa husni ibadatika sannan annabi sama yana yawaita Allahumma ja'alni laka shakkaran laka dakkaran ilayka awwaban muniban annabi yana yawaita wannan addu'ar sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka sa ni in zama mai yawan godiya gare ka mai yawan ambatanka mai yawan tuba zuwa gare ka mutum ya rika tadabburin addu'o'in da yake wa akhbarana min ghairi riwayat al-baihaqi jama'atun baytayn faqat amma wasu waɗanda ba a riwaya al-imam al-baihaqi ba inda al-imam al ne sun yi mana baitota guda biyu suka ce idza kana shukri ni'matallahi ni'matan alayya lahu fi misliha yajibu ash-shukru fama li udhrun ghayra anni muqassir shine baiti sabo fama li udhrun ba ni da wani uzuri ghayra anni muqassir face ni na kasance mai gazawa wa uzriya iqrani bi an laysa li uzru kawai uzuri na shine in tabbatar da cewa bani da uzuri domin in na faɗa na ce ina da uzuri ne ƙarya uzuri na shine in ce ban da uzuri me uzurin ka wallahi bani da uzuri irin nawa irin na ka'ab Kabu ibn wa bunu malik radiyallahu anhu da aka ja aka ce je kai ma annabi sallama ƙarya innaka lasinu ka iya magana innaka sha'irun kai mawaki ne idza qulta yasma'u in ka faɗa annabi zai saurare ka yace wallahi na san in ne ƙarya sai qur'ani ya ta ni so da kai je faɗi gaskiya ce ya ma'aikin Allah wallahi tsawon kwanakin nan da ka tafi lafiya ta kalau ni ban taɓa ma noman da na samu arziki kamar bana ba yabanya ta bata taɓa kyau irin bana ba amma ni wallahi ya ma'aikin Allah ban san me hana ni zuwa ba annabi sun yace je kasi Allah ya saukar da hukunci game da kai sai ya shiga wata jarabawa yi gaskiya kuma ya shiga jarabawa amma daga baya fa jarabawa ta zama alkhairi ko bata zama ba duk ko kai waye ka zo fassara wa Allah salatu lillazina khulifu sai ka ce ka abun wa ka abun wa akharani abu da sauran mutum biyu mutum biyun ba a ma cika faɗin sunan su ba ba cika faɗin sunan su sai a ce ka'abun wa ka abu da sauran mutanen guda biyu ga sunan su na cikin ko ishara wa ala thalathati alladhina khulifu as-thalathatu alladhina khulifu ka'ab wa ka abu da mutum biyu kaga shine wannan so da ka mu zama masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu zama haka